Tare da sallama a gare ku da fatan kuna nan lahiya da wannan maraicen litinin goma sha uku ga watan Yuni. Yau da gobe shirin matasa kuke ji kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25 da 22 da goma sha shida. Da kuma ta intanet a voahausa.com ko ta Facebook a shahin VOA Hausa. A Nyamai babban birnin ƙasar jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu kai tsaye ta VOA Africa akan mita 200.5 a zango FM a sauran sassan kasar kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar muku da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumro. Yau da gobe shirin matasa na tafe da muhawara kan yadda azumi zai taimaka wajen ƙarfafa haƙurin zama tare da kowa da ƙara fahimtar juna da so da ƙauna tsakanin miji da mata. To wai ma azumi na iya koyar da ma'aurata wani abin da zai ƙara so da ƙauna a tsakaninsu da kuma ɗinke barakar da ta faru a baya kafin zuwan azumi? Kware ma kuwa. Ai azumi shi ne babban tushe ma na zamantakewa da zaman lafiya tsakanin miji da mata musamman ango da amarya. Duk arzikinka duk duk in baka saki saki fuska ga yalanka matsala ne wahala ne. Ƙungiyar CSAP ta mata masu adashen neman shiga aljanna a Kano ta yi wani taron haɗakarwa da ƙara ma juna sani akan mahimmancin tattalin mata da kula da su. Lalle ne a ba mace cikakkiyar kulawa ta hanyar ilimi mata suna bukatar kulawa da tarbiyya. Duk shekara an aka yi waɗannan lectures muna saka su a cikin CDs muna raba su Dr. Sharif Almahajir ƙwararren masanin ilimin tattalin arziki da sarrafa dukiya a addinin Musulunci kuma malami a sashen nazarin addinin Islama a Jami'ar Jihar Yobe na tafi da ayar mu ta yau. Muna tafi da duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa har ma da ƙwalamar Ramadan da kuma amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Ku biyo mu, ku kasance tare da mu, ku ji shirin namu. To da farko ga ayar mu ta yau, aya ta takwas a cikin suratul ma'ida. Malamin namu na yau dai shine Dr. Sharif Al-Muhajjir na sashen nazarin addini Islama a jama'ar jihar Yobe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamin lillah shuhada abil qist. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون wannan aya da muka karanta tana ɗaya daga cikin ayoyi da suka zo karantar da musulmai muminai yin adalci ga kawunansu ga mahalicinsu sannan kuma ga 'yan uwansu waɗanda ba sa addini ɗaya allah ta'ala yana cewa ya ku waɗanda kuka yi imani ku zamto tsayayyu akan hakkin allah hakkinsa na bauta hakkinsa na kadaitawa da kuma hakkinsa na girmamawa sannan shuhada a bilkist ku zamto masu yin shaida akan gaskiya wato masu tausaya wa al'umma masu tausaya wa halittu baki ɗaya sannan ya ce wala ya jiri kumshan shan'anu qaumin ala Allah ta'dilu kada ƙiyayya ko adawa tsakaninku da wasu mutane ya hana ku yin adalci yayin da kuka zo yin adalci tsakaninku da su a nan wajen malam ata yake cewa yana daga cikin sifar mumini na gari shine ba zai kauda shaidarsa a kan ɗan uwansa ba idan ya yi ba daidai ba sannan kuma ya ce ba zai hana yin shaida ta alheri ga wanda ya saba masa ko kuma abokin gabarsa ba idan ya yi aikin alheri wannan sifa ce ta mumini Allah ya ce i'dilu huwa aqrabu littaqwa a kullum idan za ku yi magana ko za ku yi hukunci ko za ku yi wani abu da ya shafi al'umma ku yi adalci yin adalci shi ne yake kusa ga mumini duk wanda ka same shi yana ɓoye gaskiya saboda al'ummarsa ko addininsa ko ƙabilarsa to baya kusa da adalci baya kusa da tsoron Allah a bisa hasken wannan aya wata wattaqullah sannan Allah ya ce ku ji tsoron Allah ya ku muminai ku yi adalci akan kowa dukkan halittuna ku yi adalci a gare su inna Allah khabirun bima ta'malun ta kuma ku sani cewa Allah maɗaukakin sarki yana masani ne akan dukkan abin da kuke aikatawa a nan za mu gane cewa Allah ta'ala yana son a yi adalci saboda haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu a cikin hadisi ingantacce cewa ko da yanka za ka yi ko da yanka za ka yi ka yanka dabbar da aka halitta maka ka yanka ta ka kashe ta to ka tabbatar ka feƙe wuƙarka saboda ta huta Allah manzo Allah ya ce wal yuhidda ahadukum shafarata ɗayanku ya feƙa wuƙarsa waliyori hata saboda ya hutar da abin da zai yanka yayan uwa wannan halittar da aka halatta mana cewa mu yanka mu ci kenan to ina ga yan uwanmu musulmi da kuma yan uwanmu wanda muke addini mabambanta kabila mabambanta ko garuruwa mabambanta yau al'ummar musulmi mun waye gari cikin ƙyashi da bakin ciki da neman tashin hankali a kowane lokaci akan abubuwa 'yan kaɗan misali bambancin abin da ya shafi alwala bambancin abin da ya shafi sallah bambancin abin da ya shafi abubuwa masu sauƙin gaske sai mutum ya kai ga zagi cin mutunci ko cin zarafin ɗan uwansa wannan abu ne wanda musulunci bai yadda ba to amma abu mafi muni cikin abin da yake faruwa cikin al'ummar musulmi yanzu shine matasa sun mai da kansu alƙalai wanda suke ɗaukan hukunci wanda yake kai ga kisa wa iyazu billah su kashe ɗan adam wanda ba su halitta ba ba su ciyar ba ba su shayar ba ɗan adam da aka ce su zo su shirya da shi zuwa ga addinin musulunci ɗan adam da Allah ya sa muhimmancinsa ya kai ya aiko masa manzanni ya sauko da mala'iku don su ilmantar da shi su karantar da shi amma saboda saɓani ko kuma ya aikata wani laifi sai mutum ya kashe shi to idan ka kashe shi wa zai musulunta wa zai shiga addinin naka a yau wa iyazu billah mun tashi da wani mummunan labari cewa wani musulmi ɗan asalin ƙasar amurka afghanistan wanda yake mazaunin amurka ya kai hari a ƙasar wanda har ya kai ya kashe mutum hamsin ko sama da hamsin wannan abu mummuna ne kuma wannan abu baya daga cikin tarbiyyar addinin musulunci mutumin nan wanda kuma ya yi hakan saboda yana ganin wai ana laifi ga Allah maɗaukakin sarki to Allah ya ce ka ilmantar da su ka kira su zuwa ga hanyarsa cikin hanya ingantacciya cikin hanyar da za su samu karbuwa kuma su karɓar su nuna wannan hanyar wasu kai kuma ka kashe su abun mamaki shine yan umu matasa a nan da kuma sauran kasashe suna ta jin daɗi wai an kashe mutane wannan abu baya daga cikin tarbiyyar addinin musulunci ya zama wajibi ga yan umu matasa su dage wajen neman ilimi kuma ga malamai su dage su karantar da mutane kar su shiru su karantar da mutane illar ɗaukan mataki ko kuma ɗaukan hukuncin da Allah ya ware wa kansa ko kuma ya ware wa ma'ilman masu ilimi a cikin al'umma sai su ɗauka da kansu su yi daga ƙarshe za a zo a kama mutum ne a ɗaure shi rai da rai ko kuma a ɗaure shi tsawon shekaru waɗanda suke ziga ka ba za su zo su karɓe ka ba kai ba za ma su iya ciyar da ka ba me yasa za ka yi Allah ta'ala ya ba mu ikon sassautawa kawunan mu daga ɗaukan hukuncin da ba namu ba kuma ya ba mu ikon fahimtar da al'ummar mu kuma ya ba mu ikon bin addini sau da kafa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya saukar da shi kuma muna fata Allah ya ba mu dama mu soke wannan azumi mai albarka cikin imani da nutsuwa wassalamu alaikum wa A shafinmu na Facebook mun yi muku tambaya cewa ta yaya watan Ramadan zai iya zama silar zaman lafiya da kwatanta adalci da kuma ƙarin so da ƙauna tsakanin mai gida da iyali. Ga amsoshin wasu daga cikinku. kamata mai gida ya shi ne ya daure ya ƙara kyautata kulawar da yake baiwa iyalinsa wato in da baya sakin hannu to yanzu ya sake musu ɗan abin da Allah ya hore masa ya basu ya kasance mai nuna ƙauna da tausayi da ƙara jawo su a jiki ita kuma uwar gida ta daure ta ƙara haƙuri akan abin da za a kawo mata ta dage da ibada da addu'a kada ta duba abin da ake yi a gidan wasu ta duba samun mijinta. sauran jama'a su ma su taimaka ma mara ƙarhi da abin da Allah ya hore musu ciyarwa ba ta kaɗan Saƙo daga hajiya hawa baba ta hanyar kyautata wa juna ninkin wanda ake yi a baya kafin ramadan haƙuri da godewa abin da aka samu komi kaɗan ɗinsa komai yawansa tare da sa albarka a kai da fatan alkhairi Saƙo daga mariya md abdulrahman salam yau da gobe E, to silar zaman lahiya ga mai azumi a cikin al'umma shine Cikin watan Ramadan mu nisanci ƙarya, riba, haɗa zage-zage, yawan kallace-kallacen fina-finai, tsegumi cikin majalisa in ba ta alheri ba ce, yawace-yawace, shagaltar gardama ko hira, tsare harshe ga kowace irin magana in ba ta alheri ba ce, kwatanta adalci, ka ba kowane bangare na iyalinka hakkinsu, haɗin gaskiya da kuma yin buɗe baki cikin gidanka. danƙon soyayya ga iyalinka hurici mai ma'ana ka bai wa kowane ɓangare kulawa ta shari'a da taimakon junanku saƙo daga kabiru je ke ƙara yi sakwato yau da gobe watan kan iya zama haka ne saboda dama tun asali watan wata ne dama da yake ɗauke da falala sosai allah ya sa muna cikin yantattun bayi amin daga ƙarshe kuma ina miƙa gaisuwar barka da azumi ga ɗaukacin ma'aikatan gidan rediyo voa musamman ma Jamila da anta Halima. Sako daga Lawan Alkali Yusufari. To mun gode sosai Malam Lawan Alkali. Tijjani Abdullahi ya ce a gaskiya da gobe na VOA Hausa, watan azumi galibi wata ne wanda magidanta suke samun saɓani. Akasarin ma'aurata suna ɓatawa da iyalansu a wannan watan mai albarka. Sai mu dage da kyautata wa iyalanmu da kuma mu nuna musu soyayya kuma mu yawanta yi musu nasiha. Yau da gobe, kyautatawa da yin addu'o'in samun zaman lafiya a cikin wannan wata mai albarka tsakanin miji da mata shi zai ƙara so da ƙauna a tsakaninsu. Sako daga Babala Abdusal Kubu. Zubaida Ibrahim ta ce yau da gobe ai a gani na ta hanya guda ne kawai shine irin kayan kwalama da mai gida yake shigowa da shi gidansa a watan Ramadan cikin 'yar bakalle da nan karta yanki wato kamar ɗan nama, dankalin turawa, kwai da dangin kayan marmari. ko da ba kullum ba amma a san yadda za a kauce ma lami kullum ɗin nan. Ina ga hakan zai ƙara danƙon soyayya tsakanin mai gida da iyalansa, kai har ma makwabta ma sai sun nemi irin wannan sirrin gidan don su ma su dinga aiwatar da hakan a gidajensu. hmmm wayo soyayya daɗi. To amma yau da gobe sai Allah. uwar gida in hakan bata samu ba sai a yi haƙuri da juna musamman irin mawuyacin halin da ake ciki don shi ma haƙuri da juna yana ƙara danƙon soyayya. Yanzu ga zauren matasa kuma ga Hassan Maina kaina tare da Kabiru Rahama da na'ibin limamin masallacin bayan UTC injiniya Muhammad nepa da kuma Alhaji Sani Ibrahim Gamko a ci gaban muhawara kan yadda azumi zai taimaka. wajen ƙarfafa haƙurin zama tare da kowa da ƙara fahimtar juna da so da ƙauna tsakanin miji da mata. Alhaji Sani Gamko, kana jin akwai wani abin da azumi ya kamata ya koya wa ma'aurata dangane da ƙara san juna da fahimtar juna da ɗinke ɓarakar da take a baya misali? Ƙwarai, ƙwarai, ƙwarai ai azumi shine babban tushe ma na zamantakewa da zaman lafiya tsakanin miji da mata musamman ango da amarya wato kamar barin baka misali da kaina ni na yi tafiya na je gida na gari tsofaffi amma a lokacin da gida na tara uwar gida na hada su da amarya na da wadda ne wa laifi da wadda ta yi min ni na yafe muku kuma kuma da ɗanku yafe min kuma wallahi suka yi sun yafe min muka rabu lafiya na yi tafiya lafiya na dawo lafiya da na dawo din nan kofa gida maharasin kan ka zo ka same ni wallahi da su da 'ya'yan kaf sun fito bakin kuma sun tsaya suna jiran zina yi fakin ne kawai ina kwakin sai oyoyo oyoyo oyoyo ina murna ramadan ya zo nan suna murna ni kuma na zo kaga alhamdulillahi to me ka wannan falala ce ta watan ramadana tun kafin azumin ba a ce an fara amma gashi sawaba da farin ciki da daraja ta tsakanin mai tsakanin miji da iyalansa ko ba gaskiya ba kuma ka san wani amala hasan idan aka ce maka azumin nan fa ya kama kenan an zo an zauna to sai me ya rage illa iyaka kawai dan abin da Allah hore maka shine za a zo a zauna wannan ya zauna tare muke zama a falo a hada abinci wannan ya da yara da kowa wannan ya dauka ya ci wannan ya dauka ya ci muna annasha muna jin daɗi idan mun gama buɗe baki mun tashi mun yi sallolin nafila kuma sai ma duk gaba ɗaya da iyalin sai mu roki Allah in muka roki Allah kowa sai addu'a kaga addu'a gaba aka ka kai ta jam'i akwai lada to wannan azumi yana ƙara danƙon zumunci da soyayya da alaƙa mai kyau tsakanin miji da iyalansa wannan shi ne magana alhaji kabiru rahama a matsayinka na mai sharhi akan al'amuran yau da kullum a watan azumin ramadan ta yaya miji da mata za su yi amfani da lokacin azumin watan ramadan su kara kyautata zamantakewa tsakaninsu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. To watan azumi dai wata ne mai dimbin falala wanda yake falalarsa ba za ta lissafo ba. Kuma wata ne da yake ƙara ba ma danƙon zumunci tsakanin mata da miji ba hatta danƙon zumunci tsakanin makwabci da makwabci in an amfani watan hakika zai ƙaru zai ƙaru a cikin al'umma baki ɗaya to bare kuma tsakanin mata da miji don akwai ko da za ka ga in watan azumi ya kama akwai waɗanda za ka ga ko da suna iya sukan ɗan damƙe hannunsu wurin iyalansu idan watan azumi ya kama sukan saki yan damba kenan <laughs> <laughs> to kai nasa sukan warware in bayan damban ne to in wata azumi ya kama sukan warware zaren hannunsu saboda haka wannan zai iya kara danƙon zumunci tsakaninsa da iyalansa da yara gaba daya sannan kuma sallah idan ta gabato ko kuma in ce cikin azumin ne da duk ana hangen sallah za ta zo nan ma za a yan abubuwa na hidindimu wani duk abubuwa ne na farin ciki kuma ko da farin ciki yana kara danƙon zumunci tsakanin mata da miji wannan yana daga cikin abubuwa da za mu iya cewa suna kara danƙon zumunci tsakanin iyali a cikin wannan wata mai albarka akramaka lahu idan muka duba maganganun da malam Kabiru yanzu ka san wani lokacin za ga miji da mata a gida amma ana zaman kamar dan adawa da dan adawa wani lokacin in garewa ya koma gaisawar kirki ba a yi saboda wata matsaloli da suke faruwa a cikin gidan ta mahanga irin ta addini ta yaya kamata su yi amfani da wannan watan domin kawo sulhu da kuma kawar da duk wani kalubale da ke kawo musu cikas a zamantakewar su ne da kullum bismillahir rahim ai yanzu na ga malam sani ya ya yi gaba magana wato zaman lafiya ba karamin wifin ne to dole a nemo ta duk inda ta ce idan ka ne ta ta wani hanya in baka samu ba ka kuma wani hanya musamman aka shiga wannan watan azumi in ma kuna da wani matsala can dama da zan azumi ya ga wato a yi hakuri a san hikiman da za a yi da siyasa a shaƙu a sayin da a a warware ba ku samu zaman lafiya ba don ba kunci hankali azumin ba ba ka ta ba ka ta ba idan rashi ne tun kafin azumin nan kana dan wani wasu dashi haka don an fi so abubuwa ta dan canza musamman tukunyan nan a dan canza da dage-dage kaɗan yadda ya kamata abincin zai ciyu in sun samu a ci abincin nan tare da kai da iyalanka karka ware ce na can bai zai ciwo ba haka na idan ma ba a shaku tun tun dama can dun alfarma wannan watan a zo a shaku tun da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai bar wani magana a baya ba yana yi ai na fartina da can baya cewa shi ya fi kyautata wa iyalansa ya fi kyautata wa kuma a cikin wani watan Ramadan fiye da shauran watanni to ina kuma ga na mu da mu jali ai bai kamata mu kyale ba haka na wa it is very very important kamar yadda na fata hali ina cikin kyautatawa halayya maka ba wai ko abin da zaka baya haka dinnan ba ka saki fuska kyautatawa ne duk ka duk dukiyanka in baka saki saki fuska ga ka matsala ne wahala ne saka yanzu na sai ta gani tana jiki da shirin masa ta lalace dan me ba san faran nan a fuskan ka ba me ya ta sace a jiki a gida sai in ta fito waje ta ce sace wannan jikin to ka cuce ta kuma bai cuta kuma bai ga rahama Allah ba Allah kiyaye kuma akramaka Allah ma sun ce a yi sakin wato shimfidar fuska ta yahuwa wannan gaskiya ne Alhaji Kabiru ina dawo gare ka misali a zama na zamantakewa ta yaya me ya kamata mutane masu hali ya kamata su ƙara ninkawa dangane da sha'anin kyautatawa ga waɗanda ba su da shi musamman waɗanda ake tare da su wato dai damun yawanci ko da koke-koken da ake ta yi na matsi da ake ciki na tattalin arziki na wane ne rashin sakin hannu ga manya zuwa ga masu raunin karfi yana daga cikin abin da yake kawo shi to a wata na ramadan yana daga cikin watan da ake so wanda duk allah ya hore mishi yake da shi ko yaya shi ma ya dan tallafa ya duba na ƙasa da shi makwabta ne uwa ne kowa dai wanda ya wanda ya san cewa eh wannan mabukaci ne to yana daga kyau a ce ya buɗe hannu ya taimaka musu to wannan taimakawa tabbas ita ce za ta kawo danƙon zumunci da kuma abin yalwa na tattalin arziki a cikin al'umma saboda haka wannan yana daga cikin abubuwa da damun kuma abin da malamai suke ta kiraye kiraye akai cewa idan watan nan ya kama to da Allah mutane masu shi su daure su dinka su taimakawa masu karamin karfi musamman a cikin al'ummar mu akwai wato marayu tsofaffi marasa galihu akwai zawarawa akwai da yawa da suke buƙatar taimako kuma wannan watan yana da cikin watan da suke sa rai za su samu taimakon nan a hannun waɗanda suke da shi saboda haka muna kira ga waɗanda suke da hali da Allah da annabi wannan wata a yi amfani da shi wurin tallafawa masu ƙaramin ƙarfi su san cewa su ma sun shigo wani wata mai alfarba mai haske. To kamar yadda ta saba yi a kowane watan azumi, azumin bana ma kungiyar CSAP ta mata masu adashen neman shiga aljanna a Kano ta yi wani taron faɗakarwa da ƙarawa juna sani kan mahimmancin tattalin mata da kula da su. Sheikh Ibrahim Khalil ne ya gabatar da lacca a wajen taron wanda ya gudana a gaban irin wakilin muryar Amurka Mahmud Ibrahim Kwari. abubuwa ne kamar guda biyar na ɗaya mata suna bukatar kulawa da tarbiyya daga wajen iyayensu da mazajensu da 'yan uwansu da shugabanni gwamnati kenan da jama'ar gari na biyu lalle ne a ba mace cikakkiyar kulawa ta hanyar ilimi da tarbiyya da kuma duk wani abu wanda ya nuna cewa an kula da ita na uku shine cewar a bata cikakkiyar dama da za ta iya bayyanar da irin tata baiwar da irin tata gudumawar ga al'umma abu na hudu shine cewar wajibi ne akan al'umma iyaye shugabanni malamai da kafafen yada labarai su nuna wa al'umma kima da mahimmanci na rayuwar ya mace da ta cikin al'umma na biyar shine cewar lalle ne mata su zama sun tsara abubuwansu suna tafi da shi cikin tsari da hankali babu garaje kuma ya zama da cewa tunda allah ya musu baiwa wajen himma da kwazon yin abubuwa to su zama sun yi shi da tsari kuma su zama suna da midigari don abu ne mai sauki su cin masa sake mu Malam Ibrahim Kalli kenan yake tsokaci dangane da batutuwan da aka tattauna a kansu bayan da ya gabatar da lakca a wurin taron wadda ya gudana a kwalejin Excel da ke nan Kano. Hajiya Mariya Sanusi Mahadi da ke zaman guda cikin masu shirya taron lakcar ta ce kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu tun bayan fara gudanar da irin wannan lakca shekaru uku baya. duk shekara 'yan aka yi waɗannan lectures ɗin muna saka su a cikin cds muna raba su kuma duk inda aka raba su za ka gani ana bujirowa da abubuwan da aka ji ana tambaya yaya za a yi abu kaza yaya za a yi abu kaza to irin wannan ai nunawa ce da alama cewa duk sanda aka yi lecture wato an saurara kenan har ya yi amfani waɗanda ma ba su zo lecture ba suna son su zo kuma duk shekara karuwa wallahi ake yi saboda kuwa kaga sanda muka soma mu mu talatin ne ana tafiya ana tafiya yanzu an fi mutum ɗari kuma sannan naira dubu dubu dubu ake bayarwa a wata za ka ba naira dubu a kati katin waya kake siya a wannan lokaci ka bayar to yanzu ka gani cikin ikon Allah saboda ana ganin amfanin abun ana ganin aikace-aikacen da ake yi da kudaden nan yanzu ya wuce mu ce dubu daya ake bayarwa mutane babu suna ba da kuɗi iya su. wasu daga cikin mahalarta bitar sun bayyana gamsuwa da irin darussan da suka koya suna na hajiya mariya likuti shugaban jama'atun nasu islam ta agaji to yau mun zo lectures na sister saving for paradise wanda gaskiya an yi bayanai masu kayatarwa wanda gaskiya da a ce duka matan garin na za su halatta da ba karamin riba za mu ci ba da kuma canza wasu halaye da mata suka sa a gaba a zamantakewa da kuma harka da mutane da yau da gobe da irin abubuwa da dai mutum zai samu waraka rayuwa a nan kuma ya samu sakamako mai kyau a ranar gobe kiyama gaskiya mun karu kwarai da gaske alhamdulillah an koyi darasi an gaya mana eh, mahimmancin mu da qualities din a matsayin mu na mata alhamdulillah mun koyi darasi an koya mana an faɗakar an yi wa'azi an yi abu duk alhamdulillah kuma za mu yi aiki da su insha Allah baga taron lakcar ramadan na shekara-shekara gidauniyar Tasi Sab na gudanar da ayyukan yau da kullum na jin kai da tallafawa mabukata a cikin al'umma in ji hajiya ladi guda cikin magabatan gidauniyar 24 hours a rana akwai abin da sisaf take yi tun da kaga akwai sadaka sadaka da take bayarwa akwai inda take su gine-ginen rijiyar burtsatse su saboda haka ita kan sisaf gata nan yarinya ce kankanuwa da aka haife ta cikin shekara uku amma ta shantale tana abubuwan da daɗaɗɗun organizations suke dama a wannan hadafin aka kafa ta ko kuma dai bayan an kafa ta ne waɗannan abubuwan suke shigo ake aiwatarwa bayan an kafa ta ne to mutum ɗaya ne wannan tunanin da yake ka san shi al'amari na ubangiji subhanahu wata'ala in dai haddan Allah za ka yi tunani to da yardar Allah shi kuma shi zai baka karfin gwiwa shi zai taimaka maka shi zai yada maka al'amarin mutum ɗaya ne wannan tunani kawai kowa ka karba Aka zalika daga lokaci zuwa lokaci gidauniyar na samar da tawagar likitoci da sauran jami'an kiwon lafiya domin gudanar da rangadin ba da tallafin kiwon lafiya ga jama'a musamman ma mazauna karkara. Mata kuma tsokai har ma da maza. ku ɗauki takardar ku da abin rubutu don rubuta kayan haɗa wannan kwalamar Ramadan daga gidan Maryam Kabiru Fage. Masu sauraro salamu alaikum yau kuma zan kai mu garin saral yau ne inda zan kawo mana yadda ake dafa wani abu da ake kira yebe. A nan na tanadi ƙaramar doya ta da dankalin hausawa da rogo da kuma plantain a can kuma gefe guda na aje attaruhuna da albasa da busasshen kifi da manja to yanzu za mu fara fere su dankali da doya da rogon duk za mu fara fafferewa to bayan mun gama fafferewa a nan kuma sai mu zo mu yayyanka su za mu yayyanka su ƙanana ne ba manya ba ba mun yanka su sai in wanke in na wanke sai in zuba su a roba in saka mashi ruwa in aje su a cikin ruwa kenan sai in aje su a gefe guda sai in tanadi tukunya ta in ɗora ta yanzu akan wuta in zuba mata manja a ciki in ɗauko busasshen kifin nan in zuba a ciki sai sami ɗan turmina ƙarami in saka attaruhu da albasa a ciki in dan daddaka in yi jajjage kaɗan da shi ah. bayan ka yi jajjage sai ka zuba shi a cikin wannan tukunyar ita ma sannan sai ka saka magi da gishiri da dai kayan ɗanɗano kaɗan idan ma kana da crayfish ka saka idan da akwai shrimp ka zuba a ciki sai ka ɗebo ruwa sai ka zuba a cikin wannan tukunya, sai ka bar shi haɗin manjan da kifi da sauran kayan ɗanɗana su tafaso bayan sun tafaso yanzu sai mu ɗauko ita wannan doyar da rogo da dankalin hausawa wanda muka ajiye a gefe sai mu zuba su a ciki in mun zuba sai mu ɗan ƙara ruwa kaɗan shi wannan kana sanya dahu ne sosai har ya fara narkewa don ana shan shi da ruwa in ka ruwan ya yi ƙasa bayan ya ɗan fara dahuwa ya fara narkewa za ka iya ƙara ruwa a kai daga baya sannan sai mu ɗauko idan ya ɗan dahu sai mu ɗauko ita plantain ɗin da na ajiye ta a gefe na yayyanka ta ma na ajiye a gefe yanzu sai in zuba plantain ɗin a kai ta ma na zuba plantain ɗin a kai shikenan sai ka jujjuya abincinka bayan ka ji juya, sai ka bar shi ya dahu sosai ya narke sosai ƙwayoyi kaɗan za ka samu na ɗan doya a ciki idan ya narke ya ɗan yi kauri haka sai ka kashe wutar ka rufe tukunyarka ka bari ya dahu a haka ka kashe wutar gaba ɗaya Shi kenan abinci ya haɗu to masu sauraro a sha lafiya a sha Jamila. <laughs> Ina ga <laughs> ina ritaya na za ni saliyo. <laughs> Kafin ki je tuwa za ka miki kwanan ki. Wallahi wannan wannan abin yi ne. Yayi daɗi. Na haddace kuma zan ni na madan madan ban ci har kamshi kamshi na mara ji. Astagfirullah. <laughs> to masu saurare iyakacin shirin namu kenan sai gobe da izinin Allah yanzu a madadin. Jamila Kabiru Fagin. Da Daniel Brown da ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr. Greg Burns Halima Jimarau ke sallama da ku amma kahin nan ga gaisuwar fatan alheri da kuma barka da shan ruwa zuwa ga waɗanda suka bi mu a Facebook kamar Ahmed da uh, Ahmed Weli da Umar Faruk Musa da Sanusi Musa Digawa, Hafisu Mamman da Almustafa Abdullahi Gado da fatan za ku sha ruwa lahiya. Sai gobe da izinin Allah ku huta lahiya. Yau da gobe shirin su ba sa ba. Masu wasanni ba ta kyale ba, 'yan wasan kwallo ba ta manta ba.